alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahabihi wa sallama taslim an bai kalatan duka alajai kasar kilan ka kontinan na wala wadan wala da waron jan da disamba 2020 na zama bai wala min to ba kan majis forum imam ba ka forum wondaɓe majalis o men walañi eh, awe kare jela na kira balamo weli ba kaddasala sirrahu o nawwara kawrahu wo wala wala mumen kida baati fa alfadu arrabani wala faydu arrahmani fadu rabbani ne faydu rahmani almajlis alhaadi wala arbauna tan nanen kilen jam qala radiallahu taala anhu bada kalamu awɗo kaari jelane ñin أن الأشياء كلها محرمة بتحريكه ومسكنة بتسكينه محركة بتحريكه ينبون في المحبة في الله كما كان على كما كانوك ila signala annal asia kolo kolha kol ɓe moharrakata be kam mammana ɓe tahriki ala mammande wala ala emen mammande wala kam mammana emen tenkolokata maskanada be ka sabati ɓe taskina ala sabaten do ida e sabata haha ne sabat llahu aya estaraha moosi daha min sikre asireke fulan kafuyala kulu ala bila halake dafuanna Ah, tawhidu bara men da irada ko nama da alala ma na tankun da alala tankun na bula da alala bula na ta da alala tan isi da ha da fon bala wasu ta hala halaka mino da fon si da ha bala mota kilela alati si da ha da hande lano kad la ya ebu alaihim amma amma ke ne ba wala yotaɗon bisade feñinne ɓol min ma fan yadehi min ba ma fan mm. na lon ko dafon be kake dudar lara kake ata dafin mu tala kula ata kuñin ne ɓol ita men nola e nemuta kula innama yutalibum bima talabum bihi sara fasar innama yutalba bañina dafon ɓol bima talabum bihi sara saron ñinne ɓol fasa wodo comme en saron la limite ata tambilola ala suulo dafon luma يطالبهم شرع بين يبلو شرع ويؤذرهم علما بي إلا أن جروا مدلا لندو تكرر جمع ككفنما كبين الحكم والعلم حكما للموت رؤيات في الله عز وجل على البار والجوام في الخلق دافع العقيدة العقيدة لمدى لا ينقل بها الحكم بها حكمة كيدي على كيدي كل هو المقدم لا ينفعني bayna al hukm wal amr ala rakido na ala lando te si bono walle si be kafin e sa lon ko ala la baro ka je da fon bala akeda lamu wama ala la kiyetiyolu soosooɗo e mai waaliñol howa almutalibu wala mutal ñinin fanɗo hol mutalim la yusal amma yafalu hum yusalun a ambiya e mone so la yusal amma yafalu hum yusalun te ñinen kay kamen ke ɓay si ñinen ka azamu ta fi dokkulu musulmi su mabe da akira mokin dankar yamo mu wahi don alakilin bandila radin dunyara anan da azawar jallamin da alamu mu ba su kula na alamu obin mu ya fi akira da rakijiyar da akira na lagina a suna na labarar fiye fiye da nautanar kowa gani alakarta an nasu ta yi tarada wasaburka da sabarar lakin bar yanzu kaifa ta manfi da waka a saji bai kam na bayila da wato har ta tasdo komen da wani ya men fo fam ma foto ya nan ba auta ki wallahi ba fa niyal alam hubbu kana la ya mulku fi mar kana la yesu lamal kulla ka bade la ma ba kan da ka mu mu bi kuma ne mu kan sai da mamara kan kan fani duniya la ita bai to kan da bire ala kan bodum fan ko duto ala mo al mahabbatu fillah bolo mahabbatun kanu o tamule ko la yitami anen mahabbatun kanu o tamallo ko anen fammaro la yitami abika ben e mo kan e e mo kan bari mamu mo bulu anen ko kanon kanoma finkinde finne finkindolam kuma omon e man fen jabala e kon ima fɛn ma ya bala esi nan kɔ ete ya mu mu kan na dɔrɔn ima fɛn alamu almuhibbu lil haqqi azza wa jala ka ala kanu ala kanu la asado ka kano tonya da men tonya fi mahabara da kano yi si ma ilahi o ka ndi ala da o mala na la ko do akwala na la ban o turu ko ala k'ala la suwan do ko siworo o fi gala na tonya la tattahimu fi tasarrufi kana to mana tanan la tastajila kana koronta kono ako ah. almuhibu lilhaqi aza wa jalla ma ala kano asadiku fi mahabara ala kano toñaɗo yusallimu ilay nafsa ka fondi alalade o mala anala kodo wa koɗa anala bon wetu ihtiyara kala so wondo to fi hoto fi welanoten la tattahimu fi tasarrufi kana tuma ala konton konton la tasta'jilu kana koronta koro ala la tubakhile kana ke ala ke mo bu jaru kama ala ka ko la nyana ah no la ko ala lan ane kana ko la tasta'jilu kana koronta koto de sa ala ka ko men ke har yo han men ta man har yo so na ko so la tubakhilo kana bulu ala kan kana ala ka ko ala bulu la jara amma fin yahalu endaho aye diya bala kullama feŋo be yasdur ele minu meŋ ka bo ala bala kanete kaŋ feŋo feŋ bore ala la bala natete kaŋ duya a bee timi a bee die mbe tawhid baro kono de tan sadu jihatuhu la yabuka lahu jihatu wahida tan sudu jihada sara karo be suki la yabuka lahu jihatu wahida atama kara soto ate ala ko beetu ala bo amaña tin dama fansum fan soto yamaytamo yedda e mahabbatu lazam nan ka hon ala kan la takmulla ka totta ate kamalle e mahabbatu ko e lakkano iyahu alala ata tansudul jihadi fi fo si karo be sugu fi haqqe el hakkoro la yabqa laka illa jaro wayde kala kelendo ɓe wala olde ɓe tule wala keñatel mahbuba e lakkano wala ala yakhrujul halka fi min kalika ila l ars aha yakhruju asi fintindoke a ala da daafeŋole min kalga ka bo sonduma kon ila al asi kada laresi min al asi bin laresi ila sa ban ko duma ala sa be bondi sonduma kon wala na ita duna kan wala al la lakira kan duniya de lakirande feŋo feŋ de ala duru feŋo be si bo sun ko to ala duru eh abakari be tawhid bar fo ya ko ala duru isaya e boɗe sono binen sanndo fo ɗuma e ko laatu heɓudunayi ɗum nakano walla ɗa hede laga tama tastawhis nen ka eɓe kiiɗere walla le o tasta ani siɗɗi hiɓe saba eɓe kiiɗe ɓola e wala comme fond ɓe kiiɗe comme fond ɓe ɓe kiiɗe ɗum nela ala ɗamaɓe kiiɗe ɓolele to siresi laban ka majjunoy ko ñama toon majjunon leela majjunon leela lamma tamakkana minhu mahabba birin kano dunta wala Laila la kano dunta kuma ni ala sun kudo kana ala misalo da majnun laila ko kano ya fana da kharaja min bainal khalqa bura da fon mu wala da adna bil wahda akiliya wa khalatul wahsha kiliya nyami ya anan mu buka si anan mu buka nya ba Laila la dunta tala kharaja min eh, al imran a bota molu kono o eh, radia adunya

kilala ka ko badul ayyam don don man ande tan duma kala ko le ran ala sungudo la ala musa walla ala sungudo o kilala ayda min ayna jita e banami kala le la ko le la kilala ka ko ila ayna tamur e katami kala ko le la le la amman amma afin kida amma siwaha fen fen de lela da si afin kida be fen ba ko lela o tarash e, an sima ghayr e, e kalamiha a tulo kodu nda baga diya mwena wanka delali lam yarja anha eh, eh, bi aman bo layla kodo bi azil azil njala yalala jala wala ma asan ma qala baado lonna do le ma fo lu se ho kema lo onyo ko ma nyimma mai o ajibe lam idha tasa adatin nufusu ala al hawa wal khalaqu tadribu fi hadid bahr idha tasa adatin nufusu ala al hawa nin yolo sabata ni diya kam والخلق دائف تجب فيها ديد البارد يكابوسا نيس مع الله هذا القلم نيس النمو إذا عرف الحق نايتون يعلم علي ألنا عز وجل وأحب أي ألكنه وقرب من أسلال أللا يستوحس من الخلق دائف على كيدي والذي ولكون أنك يفعل إليك يستوحس على كيدي من أكله دمرولا wasula ni ɲɔlol bata ni sijolo nani ka ni futola ani da fɔl fɔl ku kenya walla ɗo mol fɔl be ka kijendi la yastahisi min al imrani imrani walla en baluɗula commin molɓe baluɗo ndaɗa ka kiɗe wa fahima ala waji ila karaɓe kala sutola ko la tuqayidu sen fen be ka kada siwa amaro sa ay salamala yamaro koran yuqayidu fil wa wannahyi wa fi'l aga kada sadangol yamaroɗo ni fuɗanɗo anin ya yukayiduhu ila aukadi majil kadar akada kadar fo jani ka akaɓe kadar Allahumma la tudana min yadi rahmatika fa nagrik fi bahri duniya o bahrul wujud ya manihil karami wal arai asabi kad adrakna <coughs> o fana ka fo ka faama ko kaari jarani ɗuma men gila jaɓre mo ma jaɓre naali mo allahumma allah taɗana kananto fiyade hono yala nimo bulo kono wona gara kon sikkude en hmm. nalin sa leyata ka ata hoy sagana nemomo jama lettoɗum tan mbina coupira fe ɓata duniya duniya nemo eman duna wala e duniya duna nemo duna songla siya o bahrulu juudu e eh, fonnin siya ba aniya fonnin siya ba ya mani har karate men kam moɗum min ha e ka kora siwadi mo mai meka mol so duñal walla ne ani asabe da adekna ita duniya dira ne hakkil dira min tambita da deyma kama ala mutan kana to amin kare jiran bai kirka ɓe diyam kañum kira balat gula man la ya amar mun be ka baala bima famal aqulun kamen la ya fahamade fama fahamala aqulun kamen hmm. baara kiɗawol ala baɗo ni ɓe ala ni ma baɗo men ka foyta lonna fayga amira na baɗa tan kame fo fahima ba fahmlagama min ɓe kuwo koma ida alam tuhsinu zana ni man jiko ñaadi ɓe dawre kadiram wala tumana bi iman la ma fon akkulon kame fo wala tamala iman baɗa bi ka kay fota foy ba fahmlagama anda jayetama konkoɗoɗo takkufi kalo bihi za ibnan dawla wala ta man don ka minta anan na dumoro kai fa ta suwa kana be fara nyaade konko bele yanta dumon ko na dumoro man dumoro ke ko la tan dala be fala fo ko be fala annabi la anna qala ko samira sanama ko man marda momen kuranda lela tawada suuda kilam a howata raade a duñata ananda alala azza wa jalla alo kuran saadur akira sabalal alama fama nazara bihi min jida kam kala jaɓe bala min jino ala jungoro kayma kolongol adado umma bawaɗoɗomen asi sena kaɓa jungo be kaytala laata ju seyto fen sorola buddamin ka data bayla eyen kana moajira dila taala an yakkurare sahaba maji ko say bala kummo numene sa alwula ban ala alalawatetinen kannalimana kurakuran ay kommo zoko sa ardi mane a nene waati ko mo ay oɗo baba sa arɗum bundaɗo waati e refkan bihim bal faka ila kana kira yefira ilal ittila ala asiyaya hamida a kama yitande fira kama yitande ilal ittila ka yinko yitande ala asiyaya hamida ko walla min ɓe noon de yusiro ila nazare bi aynul yaqina kaman coodi ka firarke dankina ñaala laysa kullu muslim simmo ɓe makke mumnen limanamoɗo wala kullu mumnen limanamoɓe makke mokina dankene yamoɗo walla haada ñina kam lamma kala sahaba radiallahu anhum wen sahibol kole nabi sa kila ko en lamma ada moadi yaquluna koñon kumo numino sahal ɗo gaati kelen kalimanade ala sina mum fontoma kalimane mum qala ko daw mo adan o sanahu almo adi tujanaɓe men ako ngallo ga mesima wade to fo adam make mesima kira ko ala tujanaɓe men allahu akbar muaz malakolu alaka sapula muazira almuazi alfatwa mm, ala mo ba do yo nyen kulo mo bala lo to ya ya abdu ete nafsa ete jon en jon do hawa nem ete men ne jon tabu men na tamala ado jon ala shaytan mala jon o do anala dina la qadar la kaman sembe soto ala ala jon lu bada asalan saran jon ñimmalo mayya abdul ahamen ka ke baton la altafiti ilen ten fe la kan kay foma ya abdul nasa ko man ka duniya bato akola ke baton nan mawɗo jafan sago duniya batuna sago ni batula sago seeɗani batula sago fani batula yarhamuhullah waradila nuhu abdou kadi jeerani ko ala fat rabani man kala kumamoyi Wai haka ina eh, eh, ko bala fasi wara dan kado karado is ta mana mun ta ta malaka ba bi laqatil lisani ne mamma bila amali tabaraka zaza afan sabar da abdulkadir be kuma kan ite ne wala ka fo ka londo fo ne wala e ka bara da ta takzi kawo da ala fo wayanda ka be bara da de tasdu ko ka to nya fo i ka to y'a fɔ i nɛŋa la bile be ka baale la nɛŋa la fɔɔ kan ɔrɔ bɛ faniya la fɔɔ kan tɔɔnya b'e bolo ka taa faniya fɔ to sira i ka fula ka fo wa an da ka bɛɛ bala an tɛ tɛ tawahide ka tawhidɔ i b'a fɔla yennɔ la ilaha illallah alama kilɛnɛ <coughs> ada alama bɛɛ bolo o siyara kɛmɛ o da takdi siyara ka bɛtiyara tafundi maa kɛfɛ bele gɛsi kɔnɔtɔ la betiya be bolo e ka janfaki oto a takda annahu jawharu e muta ko ñimmu jawharoto walan daymono sano sahila ma aka e na suulo ma kayte fee an amna kan e ɓala minal kadi wulyala abdoukadi jalanen kidabo ke eke moridi sadi koti wala nanteɓe suula e ɓolo men na ila kuwo be ke toñade wa amru kan keyama be sidike kuwo ɓe la toñamo yalla obiyadi salasu muhakkate e ko saba ɓente wolude ar fo bi har kiɗanka kiɗawolu ha o sunna nin sunno o kalba nin sondumo almahakola akhir yata bayan fihi lasba ko ɗol ñin labo mende ko ñamiron kabbonti e ñooto wala ko men de fanfiran dan saba solo walla koko e ndiran nga kiɗawo sodi walla alla e min fo kitabo kuloto nka hadisu ala na n fana ka kol boñoto ala ani n ka ku ñamiron fana boñoto jabru kadi jerani la yabrukulu kalbu ila hadil manjila sondemaw be kafutañil be buloto hatta yatahaqqaqu lahu l amal fonnin baaro to ñaata kira hakkika mawde ala baaro bele kitabe o sunna kitabe o min sunna ala ko kira ko anone hadise ni loto kan kira kinade ala ka sondumo dole diila

al amal bi bila elmu londola tajul elmu olal londola san kabanto ya balala usase afan yimmu kira balade tarbiya kira bolan ka modde da al amal bi bila en londola nurul en olal londola lampo da la noro sifa o sifa olan sendomala senala en senandi nante jawharol jawhalan daimonol daimonoti jawharol lobbula alba walan kesolu kesode kabala londola al amal bi bila elmu londola usase afan يصحح لك ولك يسن مو صحياني ويطهر ولك يسن مو سنياني فإذا صح لك الونسن مو صحيانا صحة لجوال سفول بذي صحيانا إذا طهر القلونسن مو سنانا طهر لجوال سفول بذي سنانا إذا خلا عليه خلو خلا على الجنة إذا خلا عليه كلون خلا على الجنة كلون الجنة إذا صلحت المدرك ننسب كنترو كرم برارا صحت البنية إبالا لو إبالا سبو لو رمبي إبالا توما إلا بودين بدارا صحت القلب إسان نمورا بدارا صحت السريس ونمو كله بدارا الذي بين الآدمي وبين ربي أزمان بين الأتيمان سيسايا السر كله طائر تيران كنولم ولا قلب سنمو قفصه لما على إكون يوندي ولا قلب سنمو طائر فنامو كنولدي wala baniya to lo e jaato ila bode e, e jaato subo kabsa hola maala kono ñawde wala biniya to lo e jaato tayron kabu e fanama tilal de wala kabro kabro kabsa hola e e, mo e jaato la kono ñawde e o howa kabsule kalba wala san sonde mola kono ñawde alladi men la buda la hante bayla men do koloyla fo e ɗum e ala ala karan feɗe a londo feɗe ala soɓe ya feɗe al alfa fulol le sila kende koro na fo nal na sila fole alfa le sila kende koto afele oto kadi jerani kam e tan ga fo siñajo ma e kamode ɗano e ke ko mala e ko e simo tiña jawya seedanoɗo moɓe ñin fulol temen ay deɗa ko mala e ko e tiña ko seedano sofi kemole mol kulu tari de jani ka balike balota fo siya donc mala e ko nemna jinmo safi moka keno ko malaiko hanni mo malon moso wala adamiyun holokoho malaki buru mo da kira abo fele da usasi afo ni da ho talweto no fof ka muru de sadu ko ka hakki ko ka keno weli ka keno mo ñimmade hakkita abo fe danere kelon talbe dan usasi alaga karane karande rek taram da na baraka ala fo ba kawsa baraka ñin karandi ñanna anin sosin diña tawne mm. alin wala alaga duwa fo mo karan karano ñin ka duwa ka jabi alama momo kala ila kuma fo adala janna ka fa alma karan karano momo misima ka su ka sar janne ɓe dina kaburo kan alma ɓee karano na karano alama wakile la karan la nan jaraba la nan son la nan dunya la nan kato ke komen ko tuba karan ne meke karan ke da nyame an don karande to a karande me to la nyame alma mi simo be a don karande dino la a be ala nan kila nan dino lon ke musu dawo da alma alaikum aw ka de jarane men do do ada jabu da mo mala jabu da nan amin la alay e men kala mo nyim mala de men fara men be balo alma balo mo amin wene deɗade e kammol deɗa e kaadede e kammol kaadidi e kandede e kammol kandandi beede e eh, londe e kammol londe almaala e mbololu kono min beɗade alala e tombala tombomola alma mbololol kono woliyolu to lallumoɗo dowajamoɗo morol to alal babana ala baraka waɗuma fo wala koɗen wala eh, ala hoɓa kawta ma jis wala sante afon ala baraka